Sashen Hausa na murya Amurka aka lalabo a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA afirka mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashar mu ta VOA da sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. To an kawo karshen taron koli tsakanin shugabannin Amurka shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa ba tare da shiri ba. to bayan da tsohon lauyan trump ya shaida wa kwamitin majalisar dokoki cewa wato trump din dan launin wato dan wariyar launin fata ne kuma mai yaudara to shugaban na amurka yau ya faɗa alamus cewa zancen da michael cohen ke faɗa ba gaskiya ba ne sannan ƙasar pakistan kuma ta sako matuki za ta sake matukin jirgin saman yaƙi indiya bayan da ta harbo jirgin nasa a farkon wannan mako to kanar labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya samu nasarar lashe zaɓe a karo na biyu matasa da dattawa a jihar kano na ganin tabbas yadda mutanen jihar kano suka goyi bayan shugaba muhammadu buhari suke kuma kan goyon bayansa sun ya cancanci a ce abin suka samu ya ba haka haka kuma za ku ji cewa shugaban kasar nijar ya aiki wa shugaban najeriya muhammadu buhari saƙon taya murnar lashe zaɓe isu muhammadu a ci gaban wannan wasiƙa da a ɗaya gefe aka gabatar da ita a kafafen mallakar gwamnatin nijar ya jinjina wa al'ummar najeriya saboda halin dattakon da ya ce sun gwada a yayin wannan zaɓe sai kuma mamacin shirin lafiya uwar jiki da za mu kawo muku a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya kuma kiri. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren otal ɗin na Metropole an kuma shirya wani bikin sanya hannu da shugabannin amurka donald trump da na koriya ta arewa kim jong-un za su yi a kan wasu yarjejeniyoyi amma kuma cikin gaggawa an soke dukkan bukukuwan kafin ma yau nan alhamis kenan abin da ya kawo ƙarshen taron koli na biyu tsakanin shugabannin manyan kasashen ba tare da shiri ba Trump ya faɗa cewa dole ne mutum ya kasance a cikin shirin tafiya a kowane lokaci. Ya kuma ce da ya sanya hannu akan wata takarda a yau ya kara tabbatar da cewa mun shirya takaddun da za mu sanya hannu a kai trump ya faɗa cewa kim ya buƙaci a ɗage takunkumin da aka ɗora wa ƙasarsa baki ɗaya mu kuma ba za mu iya yin hakan ba abinda trump ya bayyana a wani taro manema labarai da aka yi a birnin hanoi bayan da ya gama tattaunawa ko kuma tattaunawarsu da kim jong-un ya lalace shugaban na amurka ya kuma faɗa cewa koriya ta arewa na da niyyar ta dakatar da shirinta na kira makaman nukuliya a wurare da dama da mu kuma muka bukata amma kuma ba za mu iya ɗage takunkumin da muka sanya mata ba trump ya kuma ce sun tattauna akan rufe cibiyar makaman nukuliya a yongbyon amma kuma sai ga wani batu mai tsarkakiya na cibiyar wato sinadaran uranium bayan da tsohon lauyan trump ya shaida wa kwamitin majalisar dokokin amurka cewa trump ɗin ɗan wariyar launin fata ne mayaudari ne shugaban na amurka ya faɗa a yau alhamis cewa zancen da michael cohen ya faɗi ba gaskiya ba ne kuma ya sha yin ƙarya da yake jawabi a wani taron manema labarai a vietnam bayan taron kolin da yi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un trump ya kara jaddada cewa babu wata alaka da ta hada waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe da ƙasar rasha a lokacin zaɓen shekarar shida kohin ya shaida wa kwamitin na bincike a jiya laraba cewa ba shi da wata hujja a hannu da ke nuna cewa rasha da 'yan kamfen ɗin trump sun tattauna amma ya ce yana kyau zaton bayan hakan ya faru kohin ya kuma ce wato ya taba jin wata tattaunawa tsakanin trump da ɗansa donald trump jr kuma yana kyautar zaton a kan batun ganawar da ta faru ne tsakanin wato manyan jami'an kamfen ɗinsa da wani lauyan ƙasar rasha wadda ke da alaƙa da gwamnatin kasar a shekarar 2016 a dogon benin na trump tower da ke birnin new york waɗannan kasar pakistan za ta sake matukin jirgin saman yakin indiya bayan da ta harbo jirgin a cikin wannan mako a yankin kashmir da ake takaddama a kai prime minister pakistan imran khan ne ya sanar da hakan a yau alhamis a wani jawabi da ya da majalisar dokoki cewa pakistan za ta saki wani kwamandan matukan jiragen saman yakin na da ake kiran shi a abinandan vadadam a gobe juma'a a wani matakin isani na zaman lafiya ga makwabciyarmu wadda take da makamin nukiliya ya ce a cikin ƙaunarmu ta zaman lafiya ina sanar da cewa gobe juma'a ne kuma a wani matsayi ko kuma mataki na farko na buɗe wata tattaunawa zaman lafiya da indiya pakistan za ta saki jami'in sojan sama na indiya wacce ta tsare shi tashin hankali tsakanin kasashen biyu masu mallakan makaman nukuliya dai ya kai ga rufe jiragen wato harkokin jiragen sama na ainihin kasashen guda biyu lamarin da ya sa fasinjoji suka makale a can pakistan din dakarun pakistan da india dai sun yi musayar wuta a wani dan lokaci a yau alhamis a yankin iyakar kasashen da ke kashmir inda ake takaddama a kai nan take dai ba sami wani rahoto na wanda ya mutu ko ya jikata ba kasar pakistan ta rufe hanyoyin jiragen samanta a jiya laraba bayan da ta ce ta harbo wasu jirage na yaƙi na india da suka bi ta samanta wanda wato a yankin da ake takaddaban a kai kenan manyan jami'an gwamnati da ke tattaunawa a kan batun ciniki da amurka wato tsakanin china da amurka sun faɗa jiya laraba cewa ko shakka babu ba a kusa da cimma yarjejeniyar kasuwanci da kasar china ba akwai abubuwa da daman da ya kamata a yi kafin a kai ga kulla yarjejeniyar inji wakilin amurka a kan harkokin cinikayya robert lighthizer yayin da yake ba da bahasi a gaban wani kwamiti na majalisar tarayya a nan washington ya kuma ce idan muka yi haka ko kuma aka kammala waɗannan abubuwa wato in har kuma idan muka iya cimma kuduri a kan batun aiwatarwa to yana yiwuwa a cimma yarjejeniya da za ta bamu damar warware takaddama na wannan abin da muke yi kuma inganta alakar da ke tsakaninmu da ƙasar china amurka da china su ne kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa a kan cimma sabuwar yin yarjejeniyar kasuwanci duk da cewa sun yi wa juna wato haraji mai yawan gaske na kayayyaki da suke aikawa. Baba ya koma kirki na ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla kwana guda bayan da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya karbi takardar shaidar cinye zaɓe a karo na biyu daga hannun shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu. bakin matasa da dattawa a jihar kano ya zo guri guda game da bukatar da ke akwai ga shugaban ya bai wa jihar kulawar da ta dace da ita ta fuska ababen raya wato raya kasa daga kanan dabu ga rahoton mahmud ibrahim kwari wannan da ya shine karo na biyar da shugaba muhammadu buhari ya samu gagarumin rinjaye a kanan tun bayan da ya fara takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2003 sai dai duk da haka da dama mutanen kanan sun koka wajen samun abubuwan da za su haɓaka harkokin tattalin arziki da noma da ci gaban masana'antu da kasuwanci da kanan ta yi shura a kansu wasu matasa da nazanta da su sun ce sun yi mamakin yadda shugaban ya mayar da kano saniyar ware a cikin shekaru hudu na gwamnatinsa kamar lokacin da aka zo zaben 2015 kowa ya san cewa kano sun fi kowa ba da ƙuri'u to sai aka zaci su mutanen kano za su samu tagomashin wannan ƙuri'un da suka bayar to gaskiya a shekara hudun nan da buhari ya yi gaskiya ba za a ce mutanen kano sun amfana da gwamnatinsa a kan wannan kuri'un da suka bayar ba abinda da dai yan kano zai ce gaskiya ya amfana da shi shine a prison da aka kawo ake mana a nan shine dai wani aiki na zahiri da muke gani tabbas yadda mutanen jihar kano suka goyi bayan shugaba muhammadu buhari suke kuma kan goyon bayansa sun ya cancanci a ce abin da suka samu ya fi haka to amma kada mu manta so ya danganta da yadda mutane suka kalli al'amarin amma magana ta domin allah shine kano sanar bukatar abin da ya fi abin da aka yi mata bisa duba da yadda suka ba gwamnati nan goyon bayan shugaban muhammadu buhari su ma dattawa a kano sun tabbatar da yanayin rashin rabota sosai da kayayyakin haɓaka rayuwar jama'a daga gwamnatin tarayyar najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari cikin shekaru hudu a yin walimar murnar cin zaɓe ga magoya baya shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba muhammadu buhari a bana a jihar kano alhaji sabana nono ya yi ƙarin haske game da wani lafazi da ya yi lokacin da ya ce gabatar da jawabi ga ɗimbin mutanen da suka hallara a wurin cewa yanzu kanawa suke bin shugaba muhammadu buhari bashi abin da nake nufi mai sauƙi ne wannan karan ya juyo ya yi mana abubuwa wanda ya shafi sha'anin kasuwanci wanda ya shafi sha'anin masana'antu wanda ya shafi sha'anin hanyar jirgi wanda ya shafi sha'anin hanyar mota waɗansu an fara su waɗansu kuma suna kan hanya amma muna so ikaimi kafin ya sauka. Shi kuwa janaral Bashir Salihu magashi mai ritaya cewa ya yi sun ɗaura marar ganin cewa Kano ta rabauta da aikan gwamnatin Buhari a wannan karo. Tunda dai an yi nasara kuma mun gane kurakuranmu za mu ba shugaban ƙasa lokaci mu ga ya aiwatar da abin da muka bukata don ƙasar Kano ta samu ci gaba ko kuma ta kamo sauran jihohi na kudu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban ƙasar Nijar ya aiki wa shugaban Muhammadu Buhari saƙon taya murna wato sakamakon lashe zaben ranar Asabar da ya yi. Muhammadu Yusuf ya bayyana wannan nasara a matsayin wata damar da za ta baiwa gwamnatocin kasashen biyu sukunin ci gaba da ayyukan haɗin gwiwa da suka kaddamar don jin daɗin al'ummominsu. Wakilin murya Amurka a mai Sulaimun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Shugaban ƙasar ta Nijar da ke cikin na farko-farko a jerin shugabannin ƙasashen da suka aike wa shugaba Buhari sakon taya murnar galabar da ya samu a zaben Asabar ɗin da ta shige, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina farin ciki da hukumomin kula da harkar zaben najeriya suka bayyana sakamakon zaben da ya gudana a ranar 23 ga watan fabrairu wanda ya baiwa shugaba buhari nasarar lashe zaɓe a karo na biyu don ganin ya ci gaba da shugabancin najeriya abinda a fili yake nunin an samu ci gaban demokaradiyya a wannan yanki isu muhammadu a ci gaban wannan wasiƙa da a ɗaya gefe aka gabatar da ita a kafafe mallakar gwamnatin nijar ya jinjina wa al'ummar najeriya saboda halin dattakon da ya ce sun gwada a yayin wannan zaɓe sannan ya yaba wa hukumar zaben ƙasar wacce ya ce cikin ƙwarewa ta tafiyar da tsare-tsaren zaben da masu sa ido suka kira sahihi wanda ya gudana cikin yanayin haske da adalci shugaban ya ce al'ummar nijar na mai alfahari da nasarar ta muhammadu buhari saboda cewarsa al'amari ne da ke ƙara ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwar da ƙasashen biyu suka sa gaba waɗanda ke hangen ƙara danƙon zumunci da ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a baki ɗayan wannan yanki. A ƙarshe shugaba Isuhu ya ƙara jaddadawa shugaba Buhari cewa a shirye yake su ci gaba da aiki tare domin tunkarar dukkan wani ƙalubalen da ke gaban nishar da Najeriya da ma baki ɗayan yankin Afirka ta yamma. dama dai tun a yayin yakin zaben kasar ta najeriya alamomi ke nuna cewa ra'ayin mahukuntan nijar ya fi karkata ga ɗan takarar apc muhammadu buhari bayan da aka hango gwamnan maraɗi da na zandar a wurin gangamin da jam'iyyar mai mulkin najeriya ta gudanar a kano kafin daga bisani a soma jin wata wakar da kungiyar albashir ta nijar ta rerawa dan takarar buhari da nufin farfagandin zaɓe a shekarar 2015 jamhuriyar nijar ce kasar da muhammadu buhari ya zaba don kaddabar da ziyarce-ziyarcensa zuwa waje a matsayinsa na shugaban tarayyar najeriya lamarin da ake alakantawa da dan uwantakar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To ma da la gaida Sulamu Mini Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a mu ke cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe. Yanzu kuma ga hawa Umar dauke da shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon zazzabin lasa. zazzabin lasa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lasa ke haddasawa yakan galabaitar da mai dauke da cutar a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai muna tare ne da kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na kasar turkiya da ke abuja likita barka da warhaka masu saurare barka mu da wannan lokaci likita ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan wato cutar zazzabin lasa cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral um, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwayar cutar uh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa. Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin celsius kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba ba. Ka yi bayanin cewa wasu ƙwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta? To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a ci a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida yawanci ɓeran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimamate. sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya hadu da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin su ya zo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya Misalin da kai bayani ko bera ya yi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan ta kan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nunawa cikin dan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a to shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita duk ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta saboda haka zai iya misali amfani da ban daki ya taba handle din uh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba uh, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yi yiwuwa jariri ya samu saboda yadda alakata da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya ma haihuwar yaran matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan tashin hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali mun gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin tana da rigakafi to gaskiya rigakafin ta ah, na farko shine daukar matakan kare tsabtar abinci sannan kau da waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da su abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen nan suna shigo cikin gari a ne abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu eh, mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kicin an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su ma'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu. Yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya? To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba kwana-kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba. likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta mai illa mai yawan yaduwa wato zazzabin lasa to duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan kada 'yan uwa su ce bara a bar shi a gida da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su ɗin da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare yaduwarta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a ɗauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwa shi a ɗan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yaɗa cutar nan ga mutane saboda haka da buƙatar a sanar da ɓangaren jami'an lafiya wanda hakkin su ne su zo su ɗauki matakin da ya kamata na kare yaduwar annoban nan cikin al'umma. mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa bashi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi ya sanyi kafin a sha shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan ma'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su sannan a san dai da za a guji ma'amala tsakanin beran da al'umma. To likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamaceceniya da cutar ebola? Eh tana da kamaceceniya da ita shi yasa dukansu ake kiransu hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini. kuma suna da suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma akan rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke ɗauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan To a har kullum za ki ga ana ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci ɗaya, tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan yana da matukar amfani shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar? Eh, akan samu wanda suka rayu Uh, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin taɓin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa ah, da sauransu amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa eh takan yi haifar da matsala na dindindin akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din bata bar musu wata matsala ba amma mafi yawanci daga waɗanda suka kamu daga cutar gaskiya sukan mutu ne to masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an je da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin kare kai daga kamuwa da cututtuka domin an ce rigakafi ya fi magani magani haka kuma masu iya magana sun ce lafiya ita ce uwar jiki a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya To madalla a gaida Hawa Umar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Kashalla Kafisa ana zikiri karamar hukumar Warji a jihar Bauchi. Ya ce salam biyu Hausa muna addu'a shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya bashi ikon cika alkawarin da ya ɗauka. game da cin hanci da rashawa. Amin suma amin sai kuma saƙo daga Lawar Sani na kawu daura ya ce salamu alaikum murya Amurka. Ina kira ga jami'an road safety da ke garin daura da su sa ido a kan yadda 'yan ashaba ke gudun ganganci da yara ɗalibai da suke ɗauka zuwa makaranta ko idan an taso ya kamata a hana musu gudu da yaran jama'a domin kaucewa faruwar haɗarin da ka iya haifar da asarar rayuka sai kuma sako daga abubakar kawo girgir ya ce mulki dai na allah ne kuma yana agun kowa kuma ya baiwa duk wanda ya so a lokacin da ya so a saboda haka muna kira ga atiku abubakar da cewa ya yi hankuri ya rungumi kaddara shan kayan da ya yi a wannan zaben da aka yi idan ya yi haƙuri idan da rabansa a gaba allah zai iya bashi sai kuma sako daga shehu adamu rijau ya ce muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnar lashe zaɓe karo na biyu da ya yi Ubangiji Allah ya taya shi riko kuma ya masa jagora amin sun amin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna aki tela malam madori a jihar jigawa baki ɗaya sun ce assalamu alaikum biya hausa don allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwa na matasa da ya kamata mu gudanar da murnar samun nasarar zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tsokana ko cin mutumci ba domin kauce wa jefa ƙasarmu cikin rikici zaman lafiya ya fi komai daɗi. tattauna da lamuna godiya ga waɗanda suka samu dama aiko da sako sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Hmm. To bayan da tsohon lauyan Trump ya shaida wa kwamitin majalisar dokokin Amurka cewa Trump ɗin ɗan wariyar launin fata ne mayaudali ne. Shugaban na Amurka dai ya faɗa yau Alhamis cewa zancen da Michael Cohen ya faɗi ba gaskiya ba ne kuma ya sha yin karya. kasar pakistan za ta sako matukin jirgin saman yakin indiya bayan da ta harbo shi a cikin wannan mako a yankin kashmir da ake takaddama a kai firaministan pakistan imran khan ne sanar da haka a yau alhamis a wani jawabi da yi wa majalisar dokoki cewa pakistan za ta saki wani kwamandan matukan jirgin sama na yaƙi da ake kira abnadan a gobe juma'a kenan a wani matakin isani na zaman lafiya ga makwabciyar kasar mai makamin nukiliya ya ce a cikin ƙaunar mu ta samun zaman lafiya yana sanar da cewa gobe juma'a da muke wato a wani matsayi na matakin farko na bude wata tattaunawar zaman lafiya da indiya pakistan za ta saki jami'in sojan sama na indiya ba tare da wato tsare shi kuma ba manyan jami'an da ke tattaunawa a kan batun cinikayya a tsakanin amurka da wato china kenan sun faɗa a ranar jiya laraba cewa ba a kusa cimma yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar ta china ba akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin a kai ga kulla yarjejeniyar To madalla a gaishe ka masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku laika domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada manta za a yi sake ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma shirin shirin mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ko makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma tadi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na Mr. Dan. nisar fili hashin gumen lake cewa sai mun sake haduwa in an jima yanzu kuma sai a gyara zama ga daula da zarau dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.